Ke gaskiyar maganar da ake cewa Ali Nuhu ya sulhunta tsakanin Ummi rahab da Adam e Zango. Tun daga safiya yau Juma'a abin da aka tashi da shi kenan a social media musamman kafar sada zumunta ta YouTube. Ana cin bidiyo a kan cewa Ali Nuhu ya sulhunta tsakanin Adam e Zango da Ummi rahab Amma kusan duk wayanda suka yi labarin ba a fito da bidiyon cewa ga Ali Nuhu yana maganar sulhu ko kuma inda ya sulhunta ba. ba mamaki a nuhu ko yi ne ta hanyar rubutu ko kiran adam iya zango a waya ko kuma ita ummi rahab ba dai mu tabbatar da menene ba alinuhu a matsayin sa na jarumi babba kuma tsohon jarumi sarki a masana'antar kanewood tabbas ya kamata ya dinga magana idan irin haka ya faru ana rigima tsakanin jarumi da jarumi ko kuma jaruma da jarumi domin duk inda aka ce ga wata tawaga ta wasu mutane akwai babba akwai jagoranci da shugabanci ya kamata a ga wannan jagorancin da shugabancin yana aiki amma za mu bibiya mu gano shin haka ne da gaske alnuhun ya sulhunta tsakaninsu ta hanyar bidiyo da ya yi a kafarsa ta sadarwa ko kuma inda ya aika wa adam e zango da sako ko kiransa a waya ku yi subscribing din channel ɗinmu domin samun labarai na gaba kuma ku danna ƙararrawar sanarwa.